nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a shirin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin wato shiri na musamman shiri na musamman game da bikin zagawar ranar aiko da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi da yomul mab'as sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda kuma zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kama ko ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu To tare da sallama masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya shirin shirye-shiryen da muke ɗauki rana nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Yau talata ana bikin tunawa da aiko ma'aikin wato manzon Allah wato da amince Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa. Falastinawa uku sun koma Gaza bayan tumar shirin tsagata wuta da Isra'ila. Yau kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar tarar Afirka ke taro game da halin da ake ciki a birnin Goma da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. yanzu ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Yau Talata ana bikin tunawa da aiko ma'aiki tsira da amincin Allah bata a gare shi da iyalan gidansa wato Yomul Mab'as. Ranar Mab'as 27 ga watan Rajab rana ce ta murna da farin ciki saboda saukar mala'ika Jibril a kogon hira dauke da sakon ayoyin farko na qur'ani zuwa ga annabi muhammad ibn abdullah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa a lokacin yana da shekara arba'in babbar manufar gudanar da wannan biki ita ce tunawa da ranar aiko da manzon wanda ya zo wa dan adam da sakon tsira daga halaka da kuma fita daga duhun kafirci da jahilci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum na musamman a cikin laraba wanda dukkanin al'ummar da ke tare da shi ta yi masa shaidar gaskiya da rikon amana da karamci da kuma girmama jama'a waɗanda suka girme shi da ma waɗanda ya girma Allah maɗaukakin sarki ya aiko da sako zuwa ga bil'adama wanda ya zama sanadin shiryar jama'a da dama a lokacinsa mafi yawan waɗanda suka musulunta tare da manzon Allah a makka su musulunta ne sakamakon kyawawan ɗabi'unsa kamar yadda da dama daga cikin waɗanda suka musulunta a madina bayan hijira suka sun karɓi musulunci ne sakamakon kyawawan ɗabi'u da suka gani tare da manzon allah waɗanda addinin ke koyar da ɗan adam ofishin yada labarai na gwamnati a zirin gaza ya sanar cewa falastinawa kusan 300,000 da suka rasa matsugunansu ne suka koma gida a gabar tekun da da a ci gaba da aiwatar da jirgin tsagaita wuta da aka cimma da kungiyar Hamas. Wannan ya zo ne bayan kwanaki 470 na kisan kiyashi da sojojin mamaya na Isra'ila suka yi inji sanarwar wanda ya sanadin shahadar Falastinawa akalla dubu tare da lalata tare da kuma wargaza yankin Falasinawa. An bayyana cewa sama da kashi 90 cikin 100 na yankin ya lalace sakamakon hararen Isra'ila. an rugusa duk wasu wurare da cibiyoyi masu matukar mahimmanci kama daga asibitoci makarantu gidajen jama'a wuraren samar da ruwan sha da wutar lantarki a yanzu falastina wanda ke kuma wannan yankin na da buƙatar tallafin gaggawa musamman tantuna da wurin kwanci da ruwa mai tsafta da abinci da kula ta kiwon lafiya da dai sauran su in shi ƙungiyoyin agaji muna kira ga al'ummomin ƙasa da ƙasa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashen larabawa da su samar da waɗannan kayayyakin ga al'ummar palestino in ji ƙungiyoyin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana damuwarsa game da matakin da shugaba donald trump ya ɗauka na dakatar da taimakon ƙasashen waje daga amurka yayin da sabuwar gwamnatin amurka ke aiwatar da sabbin manufofinta na ƙetare kamar yadda mai magana da yawun guterres ya bayyana ya yi kira da a yi la'akari da halin da ake ciki don tabbatar da ci gaba da samar da muhimman abu ayyukan ci gaba da na jin kai ga al'ummomin da ke da rauni a duniya in ji stephen dujar ga manema labarai ya ce akwai al'ummomin da suka dogara da wannan tallafin inda ya kara da cewa amurka na ɗaya daga cikin manyan masu ba da agaji a duniya kwanaki kaɗan bayar da shi ne dai shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan wata doka inda ya umarci dukkan hukumomin gwamnatin tarayya da su sanya dokar ta ɓace na tsawon kwanaki ta sa'in kan taimakon ci gaban ƙasashen waje da kuma duba shirye-shiryen da ake da su manufar amurka ita ce ba za a sake ba da wani taimakon kasashen waje ba ta hanyar da ta ta bata dace da manufofin ketare na sabon shugaban ƙasar ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce an dakatar duk wani tallafin kuɗaɗe na shirye-shiryen ba da agajin kasashen waje banda na manyan ƙawayenta a gabas ta tsakiya wato isra'ila da kuma masar amma umarnin ranar juma'a ya keɓance tallafin abinci na gaggawa da kuma abubuwan da ke da alaƙa da su babban sakataren ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ya ce al'ummar ƙasar lebanon ba za su taɓa mantawa da irin goyon bayan da jamhuriyar musulunci ta iran da iraki ta yi musu ba a lokacin da isra'ila ke kai musu hare-hare sheikh na'im qasim ya bayyana haka ne a wani jawabi da aka wasa kai tsaye a yammacin jiya litinin ta gidan talabijin nasarar gaza ta al'ummar palestino ce da al'ummomin yankin da suka tallafa musu da kuma duk masu neman 'yanci a faɗin duniya in shi shi shakka kasim ya jaddada cewa tsayin daka wani zaɓi ne na siyasa ƙasa da kuma jin kai don fuskantar mamayar isra'ila da 'yantar da yankunan da ta mame ya bayyana cewa an cimma manufofin da ke tattare da farmakin operation al-aqsa wanda ƙungiyoyin gwagwarmaya na gaza suka kaddamar a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 Sheikh Kasim ya bayyana hararen da Isra'ila ke kaiwa kan Lebanon da zirin Gaza a matsayin wani harin wuce gona da iri da amurka da wasu gwamnatocin kasashen yammacin duniya ke goyon su ya ce kungiyar hezbollah ta tabbatar da cewa tana da haɗin kai da kuma cike giɓin shugabanci cikin kankanin lokaci bayan kisan babban sakataren ta sayyid hassan nasarala a wani ƙazamin harin da isra'ila ta kai a kudancin beirut a ƙarshen watan satumba kwamitin zaman lafiya da tsaro na tarayyar afirka ya sanar cewa zai gudanar da zaman gaggawa yau talata kan halin da ake ciki a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo kwamitin na pc eh, wato psc zai gudanar da wani zaman gaggawa yau talata kan halin da ake cika a yankin wanda ke fama da yakin da ake yi tsakanin dakarun congo da mayakan m23 in ji pascal shamlange mai magana da yawon kwamitin yayin da al'amurra ke kazanta a goma babban birnin gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo kafin nan ɗaruruwan ma'aikatan majalisar ɗinkin da fararen hula a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo sun tsere zuwa makwabciyar ƙasar rwanda 'yan tawan m23 waɗanda ake zargin suna samun goyon bayan rwanda sun zafafa hare-hare a gabashin congo a makon jiya inda su kwace mahimman birane sai dai shugaban rwanda paul kagame ya sha musanta zargin cewa yana goyon bayan 'yan tawayen shugaban kenya william ruto wanda yake shugabancin kasashen gabashin afirka ya sanar a ranar lahadi cewa kungiyar za ta gudanar da wani taro na musamman a cikin sa'o'i 48 don tunkarar rikicin da ke yaduwa a jamhuriyar demokaradiyyar congo shugaba ruto ya tabbatar da cewa paul kagame da felix sekedi za su halarci taron to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tomar lama sauraro yanzu kuma lokaci ne na shirye-shiryen mu farawa da shirin kokun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Talata 28 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 27 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 1459 da suka gabata rana irin ta yau. wato 27 ga watan Rajab na shekara ta goma sha uku kafin hijira. Allah maɗaukin sarki ya aiko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka a matsayin annabi. A lokacin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka yana da shekaru arba'in a duniya. Tun yana yaro yana kallon sararin samaniya da zurfin tunani da hangen nesa kuma a kowane lokaci yana tunanin ɗaukaka da darajar Allah maɗaukakin sarki sannan kuma da matsayin abubuwa da yadda yake kallon su Gaskiyar da amana sun kasance a cikin ɗabi'unsa maɗaukaka Taron waɗannan kyawawan halaye sun sanya shi ya zama mutum mai daraja tun lokacin da yana da ƙuruciya a tsakanin mutane mafi yawan lokata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da Allah ya sa tsarkaka yakan fake ne a kogun Hira wanda yake saman Jabal Nur wanda yake arewacin birnin Makka domin ibada da kuma tadabburi kuma yakan shagaltu da bautar Allah madaukakin sarki har zuwa wannan rana ma'aikan wahayi Jibril al'amin ne ya kawo wahayin annabta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan kuma an yi wahayi da kuma yi masa wa'azi cewa mahalicin talakai ya yi wahayi zuwa gare shi domin ya zama annabinsa daga wannan lokaci ne kuma tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan nauyi ya hau kansa na manzanci a matsayin manzan Allah na ƙarshe wanda ya gabatar da addinin musulunci a matsayin addini na ƙarshe kuma mafi cikar dukkanin addinai na sama ga al'ummomin duniya manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da Allah yasa tsarkaka ya kalubalance jahilci da kafirci da zalunci sannan kuma bayan shekaru goma sha uku yana yada addinin musulunci a makka ya yi hijira zuwa birnin madina a wannan ƙasa ce ya ci gaba da yada manufofinsa na ubangiji da kafa gwamnati bisa kyawawan ɗabi'u na musulunci ba daɗe ba wannan gwamnati ta bazu a faɗin duniya musamman a yankin da aka aiko shi sannan kuma a wannan lokaci addinin musulunci ya zama addini na buga misali ai ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka wani muhimmin sauyi ne a tarihin dan adam kuma al'ummar musulmi na duniya suna murnar zagayowa wannan rana da murna da farin ciki a duk faɗin duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da malaman addinin musulunci a kasar iran suka fara zaman dirshan a masallacin jami'ar birnin tehran domin neman buɗe filayen sabka da tashin jiragen sama domin marigayi imam khomeini ya dawo gida daga gudun hijira da yake a kasar faransa dubun dubatar mutane a birnin tehran suka haɗe tare da masu zaman dirshan ɗin a jami'ar tehran wanda hakan ya sa gwamnatin shahpur bakhtiyar ta yi kokarin tarwatsa su da karfin bindiga hakanan kuma a cikin sauran birane na kasar iran mutane sun ci gaba da zanga-zanga domin yin allah wadai da shahpur bakhtiyar da kuma nuna cikakken goyon bayan su ga marigayi imam a cikin irin wannan hali ne jami'an tsaro musamman ma sojojin sama da na sauran bangarori na jami'an tsaro suka ci gaba da shelanta ballewa daga gwamnatin sha sannan kuma suna haɗewa tare da masu zanga-zangar neman kifar da gwamnatin kama karya ta masarautar sha wannan halin ya ci gaba sannan kuma ya ƙara tabbatar da cewa gwamnatin sha ta kama hanyar faduwa yayin da su kuma sojoji masu gadon masarautar sarki sha suka ci gaba da yin amfani da dukkanin ƙarfinsu wajen kisan jama'a babu ƙaƙƙautawa amma babu abin da hakan ya ƙara wa mutane illa ƙaimi da azama da kuma ƙumaji wajen ci gaba da bore da kuma jiran dawowar marigayi Imam Khomeini a lokacin da ake shirye-shiryen dawowarsa daga birnin Paris na kasar Faransa domin ya jagoranci zanga-zanga al'umma da kuma kafa gwamnati a kasar Iran. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1221 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 28 ga watan Janairun shekara ta 1814 miladiya, Charles the Great ya mutu. An haifi Charles the Great a ranar biyu ga watan Afrilun shekara ta 742 miladiya a ƙasar Faransa. Bayan mutuwarsa, mahaifinsa ne ya ɗare a kan sarautar ƙasar tare da uwansa. A shekara ta 771 miladiya ya karɓi mulki a hannunsa shi kaɗai. Daga wannan lokaci ne kuma ya fara murƙushe duk wasu masu adawa da shi tare da faɗaɗa masarautarsa zuwa yankuna na Turai. A cikin shekara ta 800 miladiya ya aina kansa a matsayin sarkin daular nahiyar Turai ya shimfida ikonsa a kan faransa belgium holland jamus switzerland da kuma hungary kamar da kuma ya mamaye arewacin yankin turai har zuwa tsakiyar kasar italiya da kuma kasar spain baki ɗaya. ya mutu a ranar irin ta 28 ga watan janairu na shekara ta 1814 miladiya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau jamhuriyar musulunci ta iran a karan farko ta aike da wani abu mai rai zuwa sararin samaniya tare da amfani da roka mai lizami masana cibiyar harkokin sararin samaniya a iran da sun aike da biri ne zuwa sararin samaniya sannan kuma ya je ya dawo doron ƙasa lafiya inda kuma masana a kasar iran din suka sami wannan ci gaba duk da irin mawuyacin hali da kasar take ciki na takunkumai iran ta samu ci gaba ta fuskacin fasaha ta sararin samaniya a dai lokacin da kasashen duniya suka dora mata takunkumai na tattalin arziki masu yawa. محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala khairati khalqihi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Wa ba'd. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Muna farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na musamman game da zagayowar ranar Maba'ath, wato ranar da aka aiko ma'aikin Allah, Annabi Muhammad tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi. da iyalan gidansa tsarkaka zuwa ga dukkan duniya baki ɗaya. Don haka muna taya ilahirin al'ummar duniya farin cikin zagoyar wannan rana ta 27 ga watan Rajab wato ranar bi'itha sai a biyo mu sannu a hankali domin jin yadda shirin zai kasance amma kafin nan bamu saurari abin da aka yi mana tanadi. To madalla, ranar 27 ga watan Rajab shekaru sha uku kafin hijira, Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Muhammad tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka zuwa ga duniya baki ɗaya. Wannan yasa ake kiran wannan rana da suna ranar bi'itha, wato ranar aiko ma'aikin Allah zuwa ga dukkan duniya baki ɗaya mutum da aljan. kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa a cikin alkur'ani mai girma lalle mu mun aiko ka zuwa ga mutane baki ɗaya mai bushara kuma mai gargaɗi kamar yadda shi kan shi ma'aikin Allah yake cewa lalle ni an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u a wannan rana ce haske ya bayyana duk wani duhu ya yaye hujja ya tabbata ga dukkan halittu game da sakon ƙarshe da Allah maɗaukin sarki ya alkawarin aiko wa duniya baki ɗaya ta hannun annabinsa kuma masoyinsa wanda ake kira da suna a samai Ahmad a ƙasai kuma da Abul Qasim Muhammad wa ala alihi a tayyibin tahirin. Kamar yadda ya zo a cikin tarihi da ruwayoyi masu yawa, batun aiko manzon Allah ya zo a cikin sauran addinai da suka gabata kamar Yahudanci da Kiristanci inda aka bayyana alamomin wannan annabi da kamanninsa wannan ma ya sa mafi yawancin ahlul kitab har ma da wasu daga cikin mushirikan makka suna da masaniya game da waɗannan alamomi kamar yadda ya zo a cikin attaura da injila wanda tun lokacin manzo yana matashi alamomi ya dama suka bayyana tare da shi na kyawawan halaye kamar gaskiyarsa da riƙon amanarsa har ma aka yi masa lakabi da suna al'ami. Imam Ali alaihi salam ya ce, Allah maɗaukin sarki ya saukar da mala'ika mafi girma zuwa ga manzansa tsiya da aminci su tabbata gare shi tun yana ƙarami, ya kasance tare da shi a kowane lokaci. dare da rana ya kasance yana shirtar da shi zuwa kyawawan halaye abin yabo ga dukkan mahaluki tun kafin tayar da shi ya kasance yana zuwa kogon hira domin tunani da neman kusanci zuwa ga ubangijinsa a keɓe haka da ya ci gaba da keɓewa a kogon na hira har lokacin da ya kai shekaru arba'in da haihuwa lokacin da aka aiko shi a matsayin ma'aiki akwai manufofi masu yawa da ya sa Allah maɗaukin sarki ya tayar da annabawa daban-daban daga cikinsu su ne kawar da duk wani rikici da saɓani tsakanin al'ummomi kamar yadda ya zo a cikin aya ta 213 na suratul bakra wanda matakin farko da manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidan tsarkaka ya ɗauka bayan da ya hijira zuwa Madina shine sulhunta al'ummomi da ba sa ga maciji da juna misali kamar aus da khazraj na biyu shine yin kira ga dukkan mutane zuwa gaskiya da kuma ɗora su akan hanyar adalci da fahimta tsakaninsu da kuma nuna wa mutane hanyar da za ta kai su zuwa ga samun dacewa ta duniya da lahira da kuma yadda za su kai ƙololuwar kamala ta ɗan adamtaka. Tuma saurare muna sake taya ku farin cikin zagor wannan rana ta aiko ma'aikin Allah annabi Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka wato ranar maba'as ko kuma bi'isa. Yanzu kuma shirin namu zai kawo muku hira da muka yi da wasu malamai ne game da wannan rana ta bi'isa inda wato muka tuntuɓi Sheikh Hamza Muhammad Lawal wani malami a birnin Kaduna Najeriya inda zai mana bayani game da muhimmancin wannan rana ta bi'isa ko kuma maba'af. A'udhu Wa sallallahu ala Muhammadin wani ya sai yi na tsahirin wasa bin muntajabin ah, abin da ake nufi da ranar saba a ko kuma ranar da yasa abin da ake nufi shi ne da aka aiko sanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sako lokacin da mala'ika Jibril alaihi salam ya bayyana mashi sallallahu alaihi wa sallam ko don hira ya sanar da shi akan cewa shi manzo ne kuma a Allah subhanahu wa ta'ala aiko shi da sako da rana shin ita wannan bi'isa din yaushe ne ta afku a cikin tarihi akwai waɗanda suke ganin kamar akwai mulazama zan yi bayanin mulazama akwai waɗanda suke ganin cewa kamar akwai mulazama tsakanin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma farkon aiki da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma saukar alqur'ani to kamar wannan mashhur dan malama suna jama'a suna ganin akwai wannan mulazama abin da muke da mulazama shine ba'ani suna ganin cewa dole dole da farkon aiki da saukar alqur'ani tare suka afku saboda haka sai suka dogara da wasu ayoyi da alkur'ani suka ce a watan ramadan ne aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dogaro da ayoyi kamar guda uku alqur'ani daya a bakara da take cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan ne wanda aka saukar da alqur'ani a cikin shi da wata aya a dukan da Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka hakika mun saukar da shi a wani dare mai albarka kuma sai Allah ya bayani wannan daren a cikin wata aya suratul yana cewa inna anzalnahu fi lailatin qadr wato wadan daren mai albarka shine daren qadr eh, wanda bahaushe ke ce madarar lera shekaru wa'annan ayoyi suka dogara da su suka ce an so an aiko annabi ne a watan ramadan tunda a watan ramadan alkur'ani ya sauka amma malaman ga baki ɗayan su ba tare da togo ba sun ittifaki akan dogaro da shirya daga ahlul bait din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a Rajab 27 ga watan Rajab a wannan shekarar da aka aiko shi yana shekara 40 wato kenan kafin watan Ramadan kuma abin da ya sauka a rannan ko ya zama alkur'ani sam sam sam bai sauka a rannan ba abin da ya afku shine kawai Jibril alaihi salam kenan ta mishi akan tashi kuma ya zama abin da ya sauka a rannan shi yayin na farko da wata ala ba sa ganin mulazama tsakanin farkon aiki da kuma saukar alkur'ani a cikin watan ramadan sai suke cewa ya sauka a watan ramadan ne kamar yadda ayoyin da na karanta a raguwar da ba sai na mai ta nuni in mutum da ya lura da su sosai zai ga cewa suna magana ne akan saukan alkur'ani jumla ga baki ɗaya amma abin da ya afku a rajiyar kafin ramadan lokacin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi saukan wani sa'ar alkur'ani ne shi ne ayoyi guda biyar na farko na suratul alaq ko kuma ma sam sam sam ba abin da ya sauka an banda shelan ta mishi cewa shi annabi ne wannan shine bayani na farko a takaice bambanta tsakanin saukan alkur'ani gabaki daya daga wurin Allah subhanahu wata'ala zuwa baitul ma'mur nan da gaskiya a ramadan ne da kuma bambanta tsakanin wannan da saukan sashen ayoyi wanda shi alkur'ani nan da ya ne sai kuma bayani na biyu wanda yake ta a shi alkur'anin ya sauka ne a zuciyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ramadan kamar yadda yake ta nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin min bilisanin arabiyyin mubin sautu shu'ara wato kenan ranar nan ayan tana nuna kirki a kan ta alqur'ani ko tana kan zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine alqur'an ramadan maimakon baitul ma'mur yanzu sai muke zuciyar annabi to manzo Allah ya san ya san da a dunkule ga baki ɗaya fiye da sahabbai kafin sahabbai su sani kuma shi yasa Allah ta'ala yake gargadin shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam in sahar ta'bir akan cewa in ana in mutum ya zo yana so ya karanta shi alqur'ani ya daina gaggawa wala ta'dal bil qur'ani min qabli an yuqra ilayka wahyu kuma ka daina gaggawa da alkur'ani kafin a gama yi maka wahayi wanda yake yi sun annabi ya riga ya san alkur'ani ko kafin jibril ya zo alaihi salam wani da aka yi da matakan wahayi da na fadi fata annabi da na a lazu sannan akwai ayin da take cewa ka jira tukuna sai idan na ka ka jira tukuna sai idan mun karanta maka ya alkur'ani da fasul kiyama take ga musha kai ita ayin cewa ga daina sassaurin karanta ita ayin alkur'ani idan. saboda da tattar alkur'anin da bayanin shi duk suna a wurin Allah ne kuma ina alaina yam'ahu wa qur'ana to wannan shine wanda ya afku a watan ramadan a takaice maimakon mu ce baitul ma'mur sai kuma sassauka mataki mataki har shekara ashirin da uku shi ne wanda ya abu wanda ya fara daga ranar bisa wato kenan a rajab shi alqur'ani ya sauka a lokaci daya a watan ramadan amma ya sassauka a lokuta da yawa kamar ifo ayoyin suna nuna ne akan cewa tanzila wato tanzil ne da nuzul kuma tsakanin tanzil da nuzul wato sassauka da kuma sauka ya sauka da baki ɗin shi a ramadan amma ya sassauka da yawa daga lokacin da isa har zuwa sauran amma wannan shi ne a takaice abin da ke nuni zuwa ga bambancen mutuna ayoyi da aka samu akan yaushe ne bi isa ta afku yaushe aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ramadan ne ko ko kafin ramadan ma saurare, muna sake taya ku farin cikin zaguwar wannan rana ta aiko ma'aikin Allah, annabi Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka, wato ranar maba'as ko kuma bi'isa. Ko malam zai bayyana mana mahimmancin wannan rana ɗin ta bi'isa? Muhimmancin wannan rana ta dasa yana da yawan gasken gaske cikawa ne na bishara wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga yi a annabawa da suka gabaci shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da wanda suka zuwa matsayin shimfiɗa domin zuwan su sakonnin sun dinga zuwa mataki mataki kashi kashi zubi zubi haka har lokacin kammalar su shine lokacin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan cika alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a lokacin ne duniya ta samu haske wadda yake kammalallen haske a lokacin ne duniya ta samu sako na karshe wanda yake akwai aminci akan shi ba za a jirkita shi ba kamar yadda aka jirkita sakonin ta sakonin da suka gabaci na shi ne ga Allah ta zama a lokacin wanda kuma saboda ne masu yawa da suka akwai kamalan hankalin na adam da kuma samun hanyoyi da kiyaye shi saƙon. To shin ko menene matsayin shi Musa sallallahu alaihi wa sallam kafin bi isa da kuma bayan bi isa a mahanga ta ahlul bait alaihi salam. A mahangar ahlul bait alaihi salam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ne tun kafin ranar bi isa. Ya kasance ma'asumi ne kwangantacce tarare daga janibin Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da aka yaye har zuwa lokacin da ya kai shekara arba'in da aka aiko shi din aikowa din aikowa ce ta sako a ranar da isa amma kafin nan shi annabi ne saboda haka abin da bai isa ta yi shi ne ta kira shi daga matsayin annabci zuwa matsayin manzanci da sako zuwa ga yan adam da baki dayansu mun sani akan cewa mafi karancin matakan annabci shine mafarki na gaskiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ne wannan mafarki na gaskiya din shekaru kafin ranar da yasa yakan yi mafarki sai ya zama abin da ya a mafarkin sai ya gan shi ya afko a hakikanin yadda ya gan shi wannan ita ce rutuba mafi karanci daga cikin rutubobi na annabi sannan bayan haka sai magana wanda Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi da shi annabi dan kai tsaye ba mala'ika sannan daga baya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga aiko mala'ika zuwa gare shi shine wanda ya afko a ranar da ya kuma a hakkin manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam shi sakon da aka bashi na dukkan yan adam ya gabaki daya har da aljanu a ya koshi ne zuwa ga wata kabila ko kawai ko kuma ya zuwa ga wata al'umma ko kawai zuwa ga wata mantaka da geography ta kusurwa wa doron kasa da dukkan mutane gabaki da aka aiko shi kamar da Allah Allah ke cewa ko ya ayyuhan nasu ni rasulullahi ilaikum jami'an ke ya ya ku mutane ni manzon Allah ne kaga manzanci ni manzon Allah ne ya zuwa gare ku gabaki daya yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aike ka ba har salma juma'a na wurin ba ma aike ka ba sai domin rahama da dukkan talikai kuma ina cewa wa ma arsalnaka illa fata lina wa ma ka ba shi ma nan sai domin ta zama manzo ga dukkan mutane ga baki daya to abin da an fara nan bisa ne wannan mataki na ƙarfi amma mu a itikadin mu tun kafin nan dama shi annabi ne sannan bayan nan ma sai ya zama matsayin shi na ƙara ɗaukaka tararre ne ka dangantacce da tasiri na Allah wa daidaitawa da kuma shiryatarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da wani mala'ika wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa da shi wanda yake ya fi Jibril alaihi salam daraja a wurin Allah dan sai muna mishi hanyoyi inda suke na shirya da sauransu. Sheikh Hamza kenan aka ji dauke da bayani game da muhimmancin wannan rana ta bi'itha. To bayan nan bari in haɗa ku da Malam Munir wani malami a birnin da magaram na ƙasar Nijar domin jin abin da zai ce game da abin da ake nufi da wannan rana ta bi isa sai ka da baki ya ce. Magana a kan rana aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita rana ce wadda farkon abin da aka fara ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na wahayi shine mafalki wanda yake zai yi shi mafalki in ya gan shi a cikin mafalki sai abin ya bayyana haka a fili kuma to a lokacin nan sai ya dinga fita yana zuwa bayan gari a wani kogo da ake ce ma kogon hera yana ibada a cikin shi ya yi darare haka kwanuka ya yi guziri idan ya kare ya dawo wajen hadija ta kara mai wannan yana cikin haka ne a cikin wannan kogo na hira. sai mala'ika ya zo ya mai sallama ya ce albishirinka ya muhammadu ni ne jibrilu kai kuma ma'aikin allah to a zamanin nan mala'ika jibrilu ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karatu ma'aiki ya ce mai ainihin ba mai karatu ba ne a ta uku ne ya ce mai ikira'a bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min alaq to zamanin nan sai ya karantar da shi wannan sura to wannan yana gwada mana aikan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama rana ce wadda haske ya zo bayan da ana cikin duhu na kwanukan jahiliya bayan ana cikin wato babba ya haɗiye karami kamar yadda zakuna suke ma sauran namomin daji to sai ma'aiki ya zo sallallahu alaihi wa yana tsaye akan wani dutse inda shi manzo Allah ya ma'aikin Allah Jibrilu ya zo ya mai sallama ya ce mai shi Jibrilu ne shi kuma wannan ma'aiki ne ga wannan al'umma to manzo Allah ya zo da adalci ya shimfiɗa shi a cikin ƙasa da kuma aminci wanda har mutum zai kwanta a bakin kofa ya tashi lafiya to wannan rana zuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gwada mana rana ce da haske ya zo duhu kuma ya tafi duk wani abu wanda yake na zalunci ya zama ya tafi to tun daga wannan ne dai kuma sai mu'ujizoji suka dinga bayyana kamar zamanin da aka yi isra'i da shi daga nan garin makka aka sai dai tilmiki da ta subhanan lazi asare da abdihi lailan min al-masjid ila al-masjid al sarkaka ubangiji dai isra'i da bawan shi annabi muhammad da dare daga masallacin harami na makka zuwa baitul miqdis so. da ya tafi ya dawo cikin dare ne aka yi duka abin da aka yi aka kare ya zo musu da sauran duhu kuma ya dawo ki isra'i daga makka zuwa baitul da sannan mi'raji daga baitul da zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku har dai zuwa sidratul muntaha a inda jibril ya tsaya shi ke ya ce mishi ha anta wa rabbuka ubangijinka ya ce ka je ya ce mishi ya jibrilu arrafiqu yuwafiqu wala ku. ya ce jibrilu ai aboki fa tare ake tafiya da shi ba a rabuwa da shi jibril ya ce mishi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum mu dukkan mu mala'ikun nan kowa yana da matsayin shi sananne wanda baya wucewa amma kai an ce ka wuce da ya zo haka ya dauki ma'aiki ya tafi da shi daga fidatul muntaha da aka wuce sama ta bakwai kuma daga nan ma ya wuce ya je ya sadu da ubangiji yana cewa fakana qaba qausaina aw adna sai da manzo Allah ya je tsakanin shi da Allah kaman baka da igiyar ta baka abin halbin nan na mahaliba na daji kuma fiye da kusancin haka nan kuma jibrilu ya rako shi suka zo suka ɗauko burakasu suka dawo makka da aka wayi gari shikenan ya gaya wa mutanen shi har dai abu jahil ya ji cewan manzo Allah ya ce ya je baitul Mikidas. a cikin dare guda ya je ya zo alhali ko su bulaguransu a rakumi suke yi wata guda ne zuwa kuma wata guda dawowa amma ce cikin dare ya je ya dawo to sai abu jahil ya zo ya tambaye shi shikenan ya ce mishi kwarai kuwa shikenan to ya tara mutane ci abu jahil ya ce ku saurari mutumin ku abin da yake faɗi in ya faɗi mai rihe baki yana mai ɗora hannu a baki wani ya ɗora a kunne wani ya ɗora hannu a ka wai sun ji magana da ba gaskiya ba a wurin to shikenan a nan da ba su yarda ba sai manzan Allah ya tambaye su me kuke so ku gani wanda yake zai sa zai sa ku gaskata ku gaskata wannan magana shikenan sai suka ce to daddare ne wata ya fito shikenan sai suka ce to muna son wannan watan ya rabu biyu ɗaya ya sabko ɗaya kuma ya tsaya kan inda yake shikenan sai wata ya tsagu ya sabko nan a kan wani dutse nan maka ana ce mai jabal abe ko ya sabka a nan ɗaya ga can a sama ɗaya a nan to aka ga wannan mu'jiza ta manzan Allah ta tsagewan wata zaman da suka gaya min aka ga ya daga kanshi yana wasu maganganu ba su abin da yake faɗi ba shikenan sai watan ya tsagu ko guda biyu ɗaya ya sauko to daga nan Allah ya ce iqtarabat sa'atu wa shaqqa al-qamar al-qiyama ta kusa ga yana har wata ya tsage dama shi ma'aiki ana ce mai annabin karshe wanda daga shi babu sai tashin alkiyama to da ya zo kuma wannan tsaguwan wata ya ƙara tabbatar da wannan har Allah ya saukar da aya cewa alkiyama ta kusa gashi wata ya tsage to ya gwada musu dai abubuwa wanda yake na mu'jiza muna taya lahirin al'ummar duniya farin cikin zagayowar wannan rana ta 27 ga watan rajab wato ranar bi'itha To masu sauraro kuma da wannan nema kawo ƙarshen shirin namu na yau sai mai duka kai mu a wani sabon shirin za ku ji mu dauke da wasu bayanai game da wannan rana mai muhimmanci amma duk waɗanda ko jimuriyoyinsu musamman malam munir da ke wato jihar da magaram a kasar Nijar da kuma Sheikh Hamza Muhammad Lawal wani malami a birnin Kaduna Najeriya ke cewa a kasance tare da mu kuma nake kara taya ku farin cikin wannan rana ta zagayowar rana da aka aiko ma'aikin Allah annabi Muhammad tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa. da fatan Allah maɗaukin sarki ya sanya mu a cikin cetonsa gobe kiyama kuma da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duniyarmu a yau.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 ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ɗauki sabbin mayaƙa kimanin dubu goma sha biyar domin yaƙar sojojin mamayar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. Wasu majiyoyin Majalisar Dokokin Amurka da suke da masaniyar harkokin leƙen asirin Amurka sun ce ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta ɗauki mayaƙa kimanin dubu goma zuwa dubu sha biyar tun lokacin da aka fara yaƙi a zirin Gaza, lamarin da ke nuni da cewa ƙungiyar za ta ci gaba da zama barazana ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Bayanan sirri na nuni da cewa a yaƙin da aka yi a zirin Gaza tun daga kai harin ɗaukar fansa na ambaliyar al'aqsa an kashe makamancin adadin mayakan ƙungiyar hamas wannan sabbin mayaka da aka ɗauka kuma wannan shine karan farko da aka fitar da irin wannan kiyasi a hukumance majiyoyin biyu da suka sake majiyoyin biyu da suke da masaniya bayyana da ke kunshe cikin jerin sabbin bayanai na hukumomin leƙen asirin amurka suka bayar a makonnin ƙarshe na gwamnatin biden sun kara da cewa yayin da ƙungiyar hamas ke samun nasarar ɗaukan sabbin mambobi yawancinsu matasa ne da ba su da horon soja soji amma za su iya gudanar da ayyukan tsaro masu sauƙi ofishin daraktan leƙen asirin amurka bai ce komai ba kan lamarin tsohon sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a ranar sha hudu ga watan janairu cewa amurka ta yi imanin cewa adadin da hamas ta ɗauka ya yi daidai da adadin da ta yi hasara a gaza yana mai gargaɗin cewa wannan wata alama ce ta ƙara ƙarfin Hamas da ci gaba da gudanar da gwagwarmayar kare kanta da Blinken ya kira da ta da ƙayar baya. Blinken bai bayar da ƙarin bayani kan tantancewar yawan mayakan Hamas da aka kashe ba, amma bayanan gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila sun ce adadin mayakan da aka kashe a gaza ya kai kusan dubu ashirin bayan da yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta tsakanin ƙungiyar hamas da gwamnatin mamayar isra'ila ta fara aiki bayan rikicin da ya shafe tsawon watanni goma sha biyar ana gwabzawa matakan cimma yarjejeniya ta fara ne bisa mataki-mataki ƙarƙashin jagorancin ƙasashen qatar da masar da amurka jaridar new york times ta amurka ta bayyana cewa a halin yanzu haka ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ce take rike da ragawar shugabancin gaza duk da irin hasarar da ta yi a lokacin yaƙi jaridar new york times ta faɗa a ranar alhamis da ta gabata cewa ranar farko ta tsagaita buɗe wuta a gaza ta tabbatar da cewa har yanzu kungiyar gwamnatin musulunci ta hamas ce ke rike da madafin ikon yankin duk kuwa da irin hasarar da ta samu a tsawon watanni goma sha biyar na yakin jarida ta kara da cewa bayyanar mayakan izuddin alkasam bangaren sojin kungiyar hamas ko jami'an tsaro a cikin kakinsu ɗauke da makamai kuma a cikin motoci sun gudanar da sintiri a yankunan Gaza kuma cikin kiftawa da bismillah hakan ya bai wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila mamaki tare da aika mata da saƙon cewa har yanzu ƙungiyar Hamas ce yake mulkin Gaza duk da kashe wasu daga cikin shugabanninta da kuma kisan gillar da aka yi wa membobinta gami da rusa hanyoyin zirga-zirganta na ƙarƙashin ƙasa da masana'antunsu a na ƙere-ƙeren makamai a cewar jaridar jaridar ta rawaito wasu jami'an gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila da ba a bayyana sunayensu ba suna cewa har yanzu mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila suna nan akan aniyarsu na neman ganin sun rusa ɓangaren sojina hamas da gwamnatinta da ke mulki a gaza kamar yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar tun farkon yakin a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 cewa Ɗaya daga cikin manufofinta ita ce kawar da ƙungiyar Hamas daga zirin Gaza. Jami'ai sun ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na iya sake komawa yakin bayan an sako sauran mutane talatin cikin ɗari da ake tsare da su a zirin gaza nan da makonni masu zuwa domin cimma burinta na kawar da ƙungiyar ta hamas sai dai jaridar yadda'ut a harnot ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tabbatar da cewa an fara shirye-shirye a haramtacciyar ƙasar isra'ila don fara tattaunawa kan kashi na biyu na yarjejeniyar kuma an shirya yin shawarwari a hukumance a ranar 4 ga watan Fabrairu, amma a zahiri an fara a bayan fage. A nashi ɓangaren ministan harkokin wajen haramtacciyar Kasar Isra'ila Godiyan Sa'ar ya bayyana cewa mulkin Hamas na barazana ga tsaron haramtacciyar Kasar Isra'ila da ne tsakaita buɗe wuta na dindindin da za a bar ƙungiyar Hamas. ta sake mamaye gaza ba a yayin tattaunawa kashi na biyu na yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na neman cewa hamas ba za ta ci gaba da zama a kan karagar mulki a gaza ba sai dai wani ɓangare na daban ya jagoranci yankin ba tare da fayyace wani ɓangare ba ne kamar yadda ta bayyana rashin amincewarta da miƙa jagorancin yankin ga hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya sanar da cewa ba za su amince da ƙungiyar hamas ta kula da mashigar rafa da ke shirin fara aiki bayan fara aiki da yarjejeniyar ta buɗe wuta ba yana mai cewa ba mazauna gaza ne za su gudanar da ayyukan lura da sanya ido a mashigar ba wanda hukumar shimbet za ta kasance ta tantance da amince waɗannan ayyuka idan hukumar cin ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasinawa inda hukumar ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasinawa za ta taƙaita da buga tambari a kan fasfot har ila yau gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila dai na fargabar ƙaruwar ikon ƙungiyar hamas a gaɓar yammacin kogin jordan bayan tsagaita buɗe wuta a Gaza. Mahukuntan haramtaccen ƙasar Isra'ila sun bayyana fargabansu cewa kafin ikon Hamas da tasirinsa a yankin gabas a yankin gabar yammacin kogin jordan na iya karuwa bayan wani lokaci da cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta fargabar da ke kara ƙarfafa ƙaryar ikirarin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mallake gaza bayan shafe watanni goma sha biyar tana yakar al'ummar falastinu tare da duk wani abu more rayuwa a yankin baya ga da'awar lalata makaman sojin hamas da kawo ƙarshen mulkinta a zirin Gaza. Gwamnatin mamayar Isra'ila ta yi gaggawar ƙaddamar da wani farmakin soji a gundumar Janin wanda ta kira katangar ƙarfe a daidai lokacin da sojojin mamaya ta Isra'ila ke shirin mamaye sansanin na Janin da tuni aka killace shi a tsawon wasu ranaku a jere kuma ana gwamza ƙasamin faɗa a sansanin. a yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa tsakanin ɓangarorin gwagwarmayar falasinawa da sojojin mamayar isra'ila a janin da sansaninsa ana ta yin taho mu gama a fagen siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da neman faɗaɗa ayyukan soji zuwa dukkanin yankunan gabar yammacin kogin jordan waɗanda ke fuskantar ƙangin killacewa da rufe hanyoyinsa daga sojojin mamaya inda suka sanya shingayen bincike na soji guda 872 a yankin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ƙara rurutu wutar rikici da falasinawa tare da tare da tsoron abun da zai je ya komo a halin da ake ciki rahotanni sun bayyana cewa sojojin mamaya sun ƙara tura ƙarin sojojinsu da rundunonin yaƙi a cikin tsarin aikin soji da majalisar ministocin tsaro da harkokin siyasar majalisar zattaswa ta amince da shi tare da faɗaɗa kutse da kuma ƙara gwabza faɗa tsakanin ɓangaren 'yan gwagwarmaya da sojojin mamayar isra'ila wanda ya haɗa da bataliyoyi biyu na sintiri wanda ya kunshi ɓangarori biyu na sojojin tsaro kan iyaka rundunar yamam da kuma dobdibam da kuma ƙarin rundunar egos da ke ƙarƙashin bataliyar commandos matakin kai hare-hare 'yan maya kan birnin jenin da sansaninsa da kuma faɗaɗa kutse da suka yi a gabar yammacin kogin jordan na nuni da fargabar da tsoro da hukumomin mamayar isra'ila ke da shi ne cewa ɓangarorin gwagwarmaya za su iya kai hare-hare kan matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan ƙaƙa gida da suke gabar yammacin kogin jordan kamar yadda kungiyar gwagwarmayar rundunar Izudin kassam bangaren sojin kungiyar hamas suka kai harin daukan fansa na harin ambaliyar al'aqsa kan haramtacciyar kasar isra'ila bisa nazari da kuma yin kiyasin cibiyoyin binciken haramtacciyar kasar isra'ila editan harkokin soji na jaridar yadda'ut a harnot yosi yahoshua ya yi imanin cewa yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza za ta ƙarfafa ƙarfi da tasirin hamas ke da shi a gabar yammacin kogin jordan wanda kan iya sa a samu ƙwarin gwiwa daga ƙwarewar soji a harin bazata da aka kai na ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 da kuma ɗaukar ta a matsayin abar koyi a yaƙi da kai hare-hare ɗaukan fansa